A wannan shekara ta 2023, masharanta sun bayyana wa muryar Amurka burace-buracen su ga Ghana, inda suka yi hasashen samun sauki a ɓangarori daban-daban fiye da shekarar da ta gabata. Masani a hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da tsaro, Yarbar Ibrahim, ya ce yana da burin Ghana ta kasance ƙasa da ta fi zaman lafiya a duniya. Buri na makasan Ghana shekaran bana shine lamban yabo da aka ba kasan Ghana a fannin zaman lafiya cewa ita ne kasa na biyu eh, bayan kasan Mauritius. mauritius a afirka baki daya sannan kuma yammacin afirka ita ne kasa na farko na kyautata zato dubu biyu da ashirin da uku ita kasan ghana ta kasance kasa na farko a afirka baki daya bayan aka kuma matasa na kasan ghana wayanda ke hijira na gudun talauci kan da za a kwadaita musu saura kasan ghana a gina kasa tare masani akan harkokin tsaro a sani a nasa bangaren ya ce yana da burin a samu fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da jama'a ina fata batun yan fashi ya zo kasa eh, batun tsaron mu kuma ya improve kuma ina so in ga better cooperation eh, wato yadda kenan kuma tsakanin yan civilians da yan sanda at the same time kuma yan sanda ko members of the security agents suka yi laifi ya kamata kuma eh, a Lubatan. Yan gana kuma ya kamata mu sa hankali kwarai a cikin tsaron gidajenmu a cikin tsaron yaranmu. Masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum suka ce. Sunana Yunus Salahuddin Wabanjo dan jarida ne kuma mai fashin baki cikin harkan siyasa na yau da kullum da fatar mu ne kasar Ghana mu samu daidaituwa cikin lamarin siyasa da tsaro sabida yanda lamari ta kasance yanzu a kasar kasar ghana gaskiya kasar ghana na cikin wata hali ta kakani kayi to yau da kullum mu da muke fashin baki so muke yi a ce wai eh, mun zo muna fashin baki kan hanya wanda yake na farin ciki da wadata da walwala sunana malam isa mirago jibril abbas ina ta zato cewa shekara mai kamawa ta 2023 za ta kasance shekara mai cike da ɗimbin alkhairi da kuma ci gaba da walwala ga al'ummar kasar ghana baki daya sai dai masani akan tattalin arziki Hamza Adam Atijani ya ce duk da cewa akwai alamar darajar kuɗin Ghana za ta ƙara farfadowa wannan shekarar amma farashin kayan abinci zai iya tashi domin gwamnati za ta janye tallafin kayan abinci da ake shigowa da su ƙasar. Akwai alaman za a samu darajar CD zai saya wasu level ba za a samu yadda ya ringa faduwa a na shekara 2022 ba. Sannan kuma na biyu ganin cewa tallafi da gwamnati ke badawa irin kayan abinci da ake shigowa cikin ƙasar Ghana gwamnati ya ce zai janye wannan. sannan kuma adadin abinci da ake shigowa da shi kasar ghana gwamnati ya ce za a rage kaso hamsin yadda za a bawa masu wato manoma cikin kasar ghana dama su iya su noma yadda za yi a samu abinci cikin gida sakamakon tattaunawa da ake na asusun lamuni ba za a doki sabbin ma'aikata ma'aikatan gwamnati na shekara 2023 ba na takaice dai muna ga shekara 2023 da alamun zai dara shekaru na 2022 Idris Abdallah Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.